والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كاتمنا مختصر سيد البخاري وتدريد السريع لأحاديث الجامع صحيحنا الإمام الزبيدي yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da tamanin da ɗaya kuma yana muna cikin kitabul hajj wato kudin da ke bayani akan aikin hajji na tsammanin za mu tashi hadisi na ɗari takwas da ashirin da ɗaya an abdullahi bin abbasin ko an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu ma qala قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقم الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة wannan hadisin imam bukhari ya so a karkashin wani babin da yake cewa babu mallam ya karbi ka'bata wa lam yatu hatta ya khruja ila arba babin da ke bayanin wanda tun ya shigo makka da ya tawafin na farko bai sake kusantan ɗakin kama ba har sai da aka daga arba an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya dada su kala yake kadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama makkata magana ta kuma ya gabato makka wato ya shigo garin makka farkon shigowarsa faɗa fa sai ya tsawafi wasa'a baina safa wal marwa da ya sa yi tsakanin safa da marwa ya ce wa ɗakin kaba sau bakwai tsawafin kudu sannan ya sa sa'ayi tsakanin safa da marwa na aikin hajjinsa da umransa tun da firani ne wadam ya fadil ka'aba bai kusanci ɗakin ka'aba ba ba da tsawafi hidiya. bayan ya kewaye ɗakin ka'aba tsawafi na farko tsawafi kudum a tara jami na arfata har ya dawo daga arfa ya shiga makka hudu ga watan zulhijja ya zo ya yi tsawafi ne ya yi ta yi tsakanin safa da marwa sai dawo masaukinsa tun daga nan bai je ɗakin kawo ba har ranar takwas ga wata ya fita ne kaga ya kwana hudu kenan a garin makka me ma'ana bai kusanci ɗakin kawo ba ma'ana bai sake wani dawafi na nafina ba bai wani dawafi na nafina a wannan tsakani ba ka sai yanzu in ka shiga garin makka da wuri ka je ka gama umranka ka sauke to ka samu dama na yin tsawafi kuma har ranar da za a fita mina to manzala ta suna da ya shiga din masaukin sai koma bai yi wani tsawafi na nafila ba har sai ran da ya dawo daga arfa wato sai ranar sallah ke ne zai tsawa ku ifa ba tsawafin aikin hakim to wannan dalili na cewa ba dole ba ne in ka je maka kai tsawafin farko sai ka ci gaba da yin tsawafi na nafila ba amma mustahabi ne ba wajibi ba manzara ta bai yi ba suka ce takhfifan ala ummati don ya sauƙaƙe ga al'umma da ce da ya zo din kullun sai ya kullun sai wasu za su ɗauka ma wajibi ne bayan ka gama ka ko ka tsawa tsawafar kudubi kuma za ka ta tsawafi kafin a fita mina to sai ya ƙi ya yi domin ya sauƙaƙe ga al'umma ba wai don yin ba abu ne ko kuma mai muhimmanci ba abu ne mai muhimmanci ne amma in yace zai yi wasu za su ɗauka wajibi ne ko wasu za su takura wa kansu su yi dai ko da akwai wahala to sai mai yin ba don ya sauƙaƙewa wato ainihin al'umma amma dai yana nan akan cewa mustahabbi ne yi tsawafi tsakanin ka dinga tsawafi na nafila a tsakanin isowanka makka da kuma fita zuwa ga na ranar tarbiyya ranar takwas ga wata amma in ba ka yi ba ba za a ce don me sa yi ba to a ta an ce don ya sauƙaƙe wa al'ummarsa a lokacin wahalan tsawafin da ka irin na yanzu ba. sai da bai wuce mutum dubu ɗari da wani abu za su yi cikin haji amma maza suna ya sani cewa nan gaba jama'a za su yawa ba iya samun mutum miliyon biyu su yakin aikin ba yanzu tsawafin ya fi wahala da za ka je ba zargin ya ta shiga idan ka shiga makka kai tsawafinka ba cikin wahala za ka yi Ba da za ka sake koma tsawafin da za ka koma a cikin wahala ko ka yi dai to za ka ji jiki to sai wannan hadisi ya nuna to ba dole ba ne in kuma za ka wahala sai ka bari har sai ka dawo daga harfa ka yi tsawafinka na na ban abin nan na aikin haji sannan daga ba kuma in jama'a sun rabu kafin ka tafi ka ci gaba da tsawafinka na nafila ah, imam malik an ruwaito daga wajensa cewa ba a yin tsawafi idan an yi tawafin farko har sai an fita mina amma kuma aka sake roto ne wanda ta riwaya ko da take nuna ana yi har ma yake cewa at-tawafu afdalu bil tawafu bil baiti afdalu min an-nafila liman kana min ahli al-bilad al-ba'ida mace yin tawafi shi yafi ma kai ta nafila musamman ga wanda yake gari mai nisa kila dawowa maka zai masa wahala suka ce to wannan riwaya ita ce mu'tamada to da za ka iya tawafi kuma kai ta tsawafin ya fi a kan kabin ga nafila ko karatun ƙura'ani a masallacin kaba saboda ai da nafila da karatun ƙura'ani a garin kuma kana iya yi amma tsawafi ba inda ake yin sa a kaba ko da yawaita tsawafin ya fi amma idan akwai jama'a da yawa sai ka dakata saboda ka ba wa mahajjata masu shigowa kuma dama shi tsawafinsu a cikin sauki amma in kaɗai dama za ka iya yi amma zai suna yakan bar abu domin mai don sauƙaƙe wa al'ummarsa ba wai don abun bai da mahimmanci ba mustahabbi ne sunna ne amma wani lokacin sai zama zai zama bai yi ba don a gane cewa fa ba wajibi ba ne sunna ne ko don wa al'umma akwai manzo kuma mutum ne wanda yake da tausayi wataran ya kabbara sallah ko kuma shi da kansa ya faɗa yace ina kabbara sallah ana sallah in naji kukan yaro din jinjiri ina son in tsawaita sallah amma sai in gaje ta saboda tausayawa mamanka. domin za ta shiga damuwa ɗanta na kuka sai sallan gajeruwa don sauƙaƙewa wato ainihin mama ko da ka shi yasa maza fa duk inda ya gado masa za ta shiga wani haraci wani ɗan kunci don sai sauƙaƙe al'amari saboda wa maza ala alaikum fi dini min haraci Allah bai sanya maka kunci a cikin a cikin addinin ku ba yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah ya fi sauƙaƙe to maza su haka yake yana tausayawa yana tausayawa al'ummarsa wata wannan hanyar ne ake gane cewa abu ba wajibi ba ne in manzan sama bai yi ba wata ran sai a ce to ba wajibi ne da zai shiga wajen yi kullum kullum hadisi na gaba an ibn umar radiyallahu anhu ma kana استاذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل wannan hadisi ma al-bukhari to shi a wani babin da yake babun al hajj babin shayar da al-hajj wato da ruwa yana wahala sai an samu wasu kuma suna ɗebo ruwa suna ba alhazai suna sha a makka amma yanzu kuma ga ruwan a bayan abu a masallaci ruwan zamzam ma za ka sha ina nan a cikin robobi har abin nan kankara a ciki in ka je mina akwai ruwa ga shi nan ana ribawa in ka je arfa haka in banda ruwan famfo wanda ake ɗiba a yi wanka da shi ko kuma ake alwala da shi akwai ruwa na sha wanda baya baya yin kiba daɗin ruwan yana karanci saboda haka sai an samu masu shayar da alhazai inda kuma abu ne mai muhimmanci tun a zamanin jahiliya ana yin sa Abdullahi bin Abbas yace istadana al-Abbas bin Abdul Muttalib Abbas dan Abdul Muttalib babban ta sallama ya nemi izinin rasulallah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi makka ta ya kwana a makka layali minan a jiragen mina a ranar sha ɗaya ranar goma kenan da sha ɗaya da kuma sha biyu da kwana a mina saboda masu zuwa tsawa sai a dinga ba su ruwa suna sha kuma tare da cewa shi ma yana aikin haji min ajali ta sayati saboda sha da alhazai da yake fa'adina lahu wanda kuma sai masa izini saboda mahimmancin wannan aikin sai ce to shi ba sai ya kwana a minawa ba tare da cewa kwana a minawa wajibi ne kaga shi sai ci gaba da shara da alhazai maimakon kwanan da zai yi wato ainihin amina to kaga irin yanzu babu bukatan wani saboda a makan ga ruwa nan amina ma gashi nan a duk inda ake akwai ruwa din عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فات رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم وهم يسقون ويعملون فيها فقال عيمدوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحمل على هذه يعني أعتقه وأشار إلى أعتقه وانا حديث عبد الله بن عباس يرويته فيما باب سقاية الحج رضي الله عنهما ألا يجلس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية وذاتما يازو وجد أكي الشاير على الهريوة فاستقى sai ya nemi a bashi ruwa ya sha asalin shi fikaya shi ne shayarwa amma yana nufin mawuzi a fikaya inda ake shayarwa sai ya ce a bani ruwa na sha ne faƙalar abbas abbas babban manzana ta suna mai hidiman shayarwa sai ce ya fablu ya fablu fablu kuma ɗansa ne yana da yaya guda biyu shararru abdullahi bin abbas da fablu bin abbas sai wa ɗansa fa zai ce izhab ila ummika je wajen mahaifiyarka wato mata ta kenan shi abbas sai ka wajen mahaifiyarka fa ati rasulullahi ta fa bi sharabin min indiya ka zo wa da manzon sama da ruwan sha mai kyau min indiya da wurin ta wanda ba a dagula shi ba ba a sa masa hannu fa kala sai manzon sama sai ce ittini ba ni wannan ruwan da sha wanda ake ribawa ba ni shi na sha قال فيت يا رسول الله يا من ذا سمع إنهم يجعلون أيديهم فيه فيت يا رسول الله سنة صاحنا ينفع تشمر وفا a روان كما أخوي جغل قولي أتكي ruwa كما تأبا من ذا لا تسمع كما تعلمون روانا مصمم قلت سنة صاحنا ينفع تكي قال فيت اسقني باري والنروان نشاء فشاهدني والنروان فشرب منه sai sha daga wannan ruwan kawai wannan ruwan ne da ake sa hannu wanda kowa yake sha ya sha aka ba shi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan iya shugabanci ne yake ni a bani wani tatacce su wayannan su sha su sha wannan bai yi kyaman wannan ruwan ba ko ba abin da ruwan zai masa yanzu ne ruwan da ake sha a kauye da bulalle na na na na rijiya ba na rijiya ba na na kwari wannan ya zo ya sha tumaki ma su zo su sha shanu su zo su sha mutum ya zo ya sha yana cutar da su ne ba abin da yake musu amma kai da kake kyaman wannan ruwan kila in ka sha sai cikin bai ruhi ko da ka sa a yanka cewa ruwan bai yi maka ba bai yi maka ba sai ya zama matsala a wurin ka. amma su ne yake wasu ɗauke shi wani abu shi da gudan ruwa ne kuma sai ka shaka kwanan lafiya manzon sun ce ba ni na sha ko sun sa hannaye sun a ciki ba matsala Ya ka sai ya sha wannan ruwan ina nuna tawabu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ata zamzama annan sai ya zo zamzam wancan ruwan fa ba na zamzam ba ne sai kuma zo rijiyar zamzam wahum yasquna suna shayarwa wato suna ainihin shayar da mutane ruwan zamzam na fi fiha kuma suna aiki a cikin wannan rijiya wato suna kwasa suna juyewa tun da rijiya ce kaga sai an ɗiba an juye sannan sai a dinga ba mutane a kofi ko a wani ƙwarya fasada sai ce imalu ku je ku yi aiki ku ci gaba da aikin ku fa innakum ala amalin salihin lalle kuna kuna aiki na gari aikin shayi da alhazai ruwan zanzan wannan babban al'amari ne aiki ne wanda yake wato na nagari aiki ne abin da mai kyau shi ma wa al'umma sun makala sannan sai ke lola an wannan kar a zo a yi cincirindo a kanku a rinjaye ku a hana kuma aikin ku ba da nazarta ni ma na saukar cikin rijiyar hatta ba alhamla har in dore igiya ala hadi kan wannan yani a ce kawo akan kan sa wa shara ila a ce yi ni zuwa ga wuyan wato ni ma da sai dinga jawo ruwan zanzabin ina juyewa ana bawa mahajjata suna shi yace ba don in ne haka za a zo a cika a wurin kowa yana son gani na ba ko da zai ta da har ma rin da ko kasa wannan aikin ba Ya za a zo a yi aikin ne sallallahu alaihi wa sallam wannan yana maka mahimmancin hikima wa al'umma duk aikin da za ka yi wanda yake yana yi wa al'umma aiki hikima ce wa al'umma to aiki ne mai daraja Allah yana son wannan aiki ba don da maza suna za a bashi ba wanda zai zo ya yi cincirin yana neman ya zo ya gan shi ko ya taɓa shi ko ya ce zai karbe shi ba to shi ma da sai wannan aiki to da haka ka sa wani aiki kai ma ka ce za ka yi ka ga dole ya bashi mai kwarin gwiwa ne ƙwarin gwiwa ne shi ne khairun nasi an fa'uban dinna mafi alkhairin mutane wanda ya fi su amfanan jama'a da za a ce a zo aikin gayya a gari sai aka ga sarkin gari shi ma yana yi da kansa kaga wannan zai ba da ƙwarin gwiwa duk da yi ko shugaba na yi ko gwamna yana zuwa da kansa yi ko shugaban ƙasa yi da kansa wannan ko shakka babu zai karfafa gwiwan waɗanda suke aiki na taɓa gaya mana idan a lokacin sanyi lokacin da ake dusan ƙanƙara kenan a ƙasashen sham to a ana irin dusan ƙanƙara nan ta tattare hanyoyi da toshe kofar gida irin wanda suke bayan gari haka wanda can gida can gida suna da irin wa'annan gidajen to za ka ga ba yadda za a yi su fito ma su su nemi abincin da za su ci saboda kankaran ta tare baka isa ka shigo gari ka ce za ka sai wani abu ko da kuɗinka ma ka ce za ka sai abinci babu dama to wannan lokacin sai a tanadi gwamnati za ta tanadi abinci sojoji su dinga zuwa ana share hanya da gireda sojoji suna zuwa suna ribawa na mutanen abinci gari gari ake bi anguwa anguwa ana riba wannan abinci to shi sarkin jordan shugaban kasan jordan kenan abdallah shi ma sai ya sa kayan soja sai zai ɗauki katon na abinci a kansa yana yawo ana zuwa da shi ana sallama a gida ana buɗewa shi ma yana riba sojojin na aiki shi ma yana yana aiki idan ana tafiya aka samu motar mutum ta kafe cikin kankara mutum ya sauka da shi za a tura motar har a da ita daga wannan kankaran ta kafi ta zo ta hau kan hannun to ga wannan dole sojoji su zan zanga wannan aiki wannan kuma duk shekara sai an yi wannan duk shekara irin wannan ne idan shugaba ya sa a yi aiki shi ma ya zama yana yi to kaga talaka ba zai yi da da zai da wasa to a nan maza kuma ya ƙarfafa musu gwiwa ya ce ku yi aiki imanu ku ci gaba da aikin fa innakum ala amalin salin kuna kan aiki na gani mana aikin kullum muhimmi ne kar ku yi wasa ci gaba da yin sa kuma ni ma ba don kar wurin ya zama ya cincirindo an zo an cika wajen yadda zai hana ku yin aikin ku ba ni ma da zan shiga a yi aikin da ni in ji maza za ta kuma amma wannan illan za ta sa ba ba don in an yi shiga kuma to za a zo wurin aikin tilin da ba za a samu damar yin aikin ba da shi sa da yi wannan wato ainihin aikin ba amma dai ya karfafa gwiwan masu aiki hadisi na gaba anhu radiyallahu anhu qala Sakaitu Rasulallah! sallallahu alaihi wa sallam min zamzama فشرب وهو قائم وعنه daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya dade shi kada yace saqaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ba manzala sana shayar da manzala sallallahu min zamzama daga ruwan zamzam ashariba sai ya sha wa huwa qa'imun alhalin yana tsaye ruwan zamzam ruwa ne mai albarka ma'un ne mubarak kamar yadda zo a hadisi ma'un zamzama ma'un mubarakun ruwan zamzam ruwa ne mai albarka sannan yake ma'u zanzama lima da hu. ruwan zanzan yana magani duk abin da aka sha shi ya yi magani da shi shifa'un ne min kulli da waraka ne daga kowane ciwo idan ka sha shi da niyan Allah warkar maka da wani ciwo ya Allah warka da shi kin ka sha shi da niyan wata bukatan ka Ya Allah biya maka bukata in ya amsa addu'a shine ma'anar lima ba da kai maganin cututtuka kawai yake ba a'a in kana da wata bukata ma kana iya yin ne kana iya yin wannan kana iya shan ruwan zanzan da wannan niyan misali a ce kana neman ilimi sai ka sha ruwan zanzan da niyan Allah ya baka ya baka ilimi ko kana son kai kuɗi sai ka sha ruwan zanzan da niyan Allah ya baka kuɗi masu yawa duka ko wani abu kake nema na ɗaukaka ko makamancin wannan yasa abdullahi bin abbas da ya zo shan ruwan zanzan? abin da yake cewa shine Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da kuma arziki mai yalwa ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki mai yalwa to kaga kaga wannan ba ciwo bane ai bukata ne bukata ne to shi yasa manzon sa yana shan ruwan zamzam to sai ta ba wa huwa qa'imun kuma shi sha ruwan zamzam din yana tsaye ina tsaye a wata ruwayan ba min min ha wa kuwa qayyum in sha ruwan zanzan daga wata guga na rijiyar zanzan ne a lokacin yana tsaye ma'ana da aka zo ana ɗiba a zanzan bai tsaya ma an ba a kofi ba kamar yadda mutanen ƙauye suke shan ruwa za ka zo ka zama ana ɗiban ruwa a guga babu kofi ko wani ƙwarya sai ka karɓi sai a ɗan rage ruwan a dan zuba a kwano a bokiti ko kuma a kan gini sai a da rage kawai shi kenan sai ka sa kanka kana sha a goga in ka gama ka koshi a juye ruwan ko a juye sauran a cigaba da ɗiban ruwa to manzan suna da guga ya sha saboda tawazuwansa bai ce a je a nemo mini kofi ba sai ya sha kuma sannan wa huwa qa'imun ya sha a tsaye wannan shansa a tsaye yana nuna me yana nuna ya halatta a sha ruwa a tsaye amma a sha ruwa a zaune ya fi akan a tsaye me sa manzan sama ya sha a tsaye saboda wurin akwai cincirindo in ya ce zai zauna to sai an buɗa masa wannan ya ja ba wannan ya ja ba sannan sai ya zauna ya sha haka ɗin yana ga zai takura wa al'umma to shi yasa sai ya sha a tsaye amma ba da nura ne ta sa ya sha a tsaye ba da ba da nura ne ya nuna ya halatta a sha ruwa a tsaye kenan wannan yana fassara hadisan da suka zo na hani shan ruwa tsaye suna da yawa imam muslim ya rawaito su Allah su na ha an shurbi ma ya tsari ya hana shan ruwa tsaye har wasu malamai suka ce haramun ne mutum ya sha ruwa tsaye inda manzo sama ya hana har ma ya zo a hadisi cewa idan ka sha ruwa tsaye ka amaya da ruwan kuma ingantaccen hadisi ne in dai har ka sha ruwa tsaye ka sa yatsan ka cikin makogoron ka ka jawo amai ka amaya da ruwan sau da haka wannan sai karfafa fahimta masu cewa haramun ne a sharuwa a tsaye amma zan cewa fi inganci ya halatta a sharuwa a tsaye me yasa saboda wanda ya hana ya sha a tsaye manzo Allah ta sunawa yake kar a sha a tsaye sai kuma ya sha a tsaye kuma ruwan da ya sha a tsaye ma ruwan da ya fi kowane ruwa albarka shine ruwan zamzam gan akwai ruwan da ba za a sha shi a tsaye ba nan shine ruwan zamzam amma ya sha shi a tsaye wannan shekin na ya halatta to wancan hanyar ta ce karahiyatu tanzihin an hana ne saboda ba a so ba ba a so ba amma ba wai karahiyatu tare ba ki ne na haramci ba a an ki ne don a tsarkake mutum don cewa a nuna maka sha a zaunin ya fi albarka a kan sha a tsaye amma ya lanta ka sha a tsaye ya lanta ka sha a tsaye ko da ba wani lalura saboda manzon ya sha ruwa a tsaye ba tare da ba tare da lalura ba idan don sauƙaƙewa don sauƙaƙe wa al'umma to idan an sha ruwan zanzam a tsaye to ballantana kuma sauran ruwa wanda ba su kai zanzam wato daraja da da kima ba yace wa firi fi an anhu annahu kana yawma idhin illa ala ba'irin wa fi riwayatin a ta riwayan an hu daga shi Abdullahi bin Abbas wata ruwa da aka rawaito daga gare shi yace annahu kana yawma idhin illa ala ba'in to akwai ma wanda bata zo ba anan ban san naku ko akwai ba annahu ma kana yawma idhin akwai me ma mm da to kafin nan babu annahu ma kana yawma idhin illa ala ba'irin yawwa ma kana ba yawwa annahu ma kana kaga na babu ma'in in ko wani mai irin na sai ya sa maɗi eh وفي رواية عنه أنه كان يومئذ إلا على بعير kaga annahu ma kana yawma idin illa ala bayin sai an kore a istisnai bai kasance a wannan ranar ba fati yana kan me yana kan wato ainihin raƙumi yana kan yana kan raƙumi wai wannan riwayar kamar tana nuna to ai yana kan raƙumi ne ya sha raƙumin ne a tsaye ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a tsaye ba sannan a naku an samu ƙari ko wahalafa menene wahalafa ikrima kaga wannan asim ne mai ruwaito hadisin daga sha'abi daga abdullahi bin abbasin fa halafa ikrima shi ikrima din mai ruwaito hadisin daga abdullahi bin abbas ni babu ana wanda yake da irin na bai samu wannan ikrima da ya ruwaito hadisin da bin abdullahi bin abbas da ya ruwaito hadisin daga abdullahi bin abbas sai ce ma kana ma izin illa ala ba'irin ya kasance a wannan ranar bakwace yana kan yana kan raƙumi inan maganar tawaye ne ta ikirma ne ta ikirma ɗalibin abdullahi bin abbas ba maganar abdullahi bin abbas ne zuwa nan ikirma kamar yana inkari kamar cewa yake ba fa da kafas yana tsaye akan ba bane ya sha ya sha wannan ruwa tsaye ba yana tsaye akan raƙumi ne ma'ana raƙumin ne a tsaye shi kuma yana zaune akan a kan raƙumi me ya sa yi wannan inkari saboda hadisi ya hana a sha ruwa a tsaye sai kuma aka samu hadisin da ya nuna ya yi ɗawafin a kan raƙumi ne wasu ya haɗa yake ganin cewa yana kan raƙumi ne ya yi wannan abun nan da ya sha ruwan a tsaye to amma hadisin ya tabbata cewa ya yi ɗawafi a kan raƙumi sannan sai fita izuwa ga safa ala ba'iri ya tafi safa da marwa ya yi sa'ai tsakanin safa da marwa a kan ne a kan raƙumi to karaja ila safa ko kuma tsafa ala ba'irin wa karaja ila safa ala ba'irin in ka ɗauki wannan ya fita ya je ya yi tsawafi a kan raƙumi ya je ya yi safa da marwa a kan raƙumi kaga kamar bai sauka daga kan raƙuminsa bai sha zamzan domin zamzan tana tsakanin tsawafi ko kuma tsakanin ɗakin kaba da safa da marwa ba ta yi ɗakin kaba da safa ka ga kana gama tsawafi ya dama za ka sha ruwan zanzan sannan sai ka je kai tsawafi tsakanin safa da marwa to zahiri wannan yana nuna kamar bai sauka ba kenan da haka sai ran sai ce akan raƙumi amma kuma ya tabbata a riwayar Abu Dawud annahu anaka ba'irahu ba'da tawafihi fa salla rak'atayn ya durƙusar da raƙuminsa bayan ya yi tawafi sai da ya durƙusar da raƙumin ya yi nafila raka'a biyu kaga sai ya sauka bayan da wabin gani ya yi nafila a biyu sannan ya sake hawa raƙumin ya tafi ina ya je ya yi safa ya yi yi tsakanin safa da marwa to kenan bayan ya sauka kan raƙumin ya yi nafila a biyu ne kafin ya sake hawa raƙumin sai sha ruwan abe tunda ya riga ya sauka ba sai sha abe ba bai sake hawa kan raƙumin sa ba kuma ya ce ba ni ruwan zanzan isha sannan ya tafi ba rijiyar zanzan ne tana nan inda ya yi nafila a biyu na bayan makamu ibrahim na maqamu Ibrahim a yanzu wanda ya je aikin haji da zai gari janzan da amma a shekarun ba akwai akwai a 2001 2002 duka akwai rijiya za ka je ka shiga har cikin rijiya a wannan wurin inda ake wafi za ka je ka shiga ka hango ta kawai an rufe ta da gilas ne har ciki tana hango ruwan yadda za ka jawo shi ana fidda shi ana bawa famfuna amma daga ba da wurin dawafi ya kunci shine sai aka rufe wajen gaba daya ya zama na ana tawafi a sama amma a kasance su akwai ta inda suke shiga ƙarƙashin hasu zo wajen rijiyar Sau da aka sai zama famfo aka fito da shi kawai in za ka tafi safa to akwai famfuna inda za ka sha wannan ruwa maimakon da za ka je har bakin rijiyar ka sha amma za ka sauka ƙasa ne ta ƙasa za ka sha to da aka sai zo aka rufe wajen gaba ɗaya saboda cincirin jama'a to sau da aka ce nan da ya sauka ya yi na da raka biyu da ake na bayan ɗawafi da sai sha ruwan zamzam a tsaye lokacin ana shan ruwan zanzan a bakin rijiyar zanzan ne da ya sha a tsaye kuma sai sake hawa rakuminsa sai je safa ya fara ainihin sa tsakanin safa da marwa to kaga abin da ikirma yake tamanin an yi ba haka ba. ya sa shi sai yake zaton cewa akan rakuminsa ne to in ko akan rakuminsa ne kaga bai karo da wa'ancan hadisan da suka hana a sha ruwa a tsaye ba sai a ce a rakumi ya a kuma kana zaune ne a rakumin ne yake tsaye ya ce a a tsaye ne akan kafansa sai dai wa'ancan hadisai suna nuna da ta sha a zaune da yafi wannan hadisi kuma yana nuna sha a tsayin ya halaka ba matsala ba ne ya halatta ka sha to da haka makaruhi ne kenan ka sha ruwa a tsaye amma ba haramun ba ne ko cin abinci a tsaye ba makaruhi ne ko ko ba matsala suna shan ruwa ma an ce bai kamata ka sha a tsaye ba to cin abinci ba sai mu ce ballantana ana ba a samu hadisi da ya hana wannan kaga tunda ba hadisi ka tsaya inda aka tsaye da kai kawai ba hadisin da ya ce karkace abinci a tsaye amma samu hadisi da ya ce karkasha ruwa a tsaye shari'a kuma in baka da dalili ba za ka shari'anta hawa yasa abdullahi bin abbas abdullahi bin umar ya ruwaito yace kunna namshi wa nahnu na'kul wa nashrabu wa nahnu qiyaman wa nahnu qiyamu yace mun kasance a zamanin sahabbai su abdullahi bin umar muna tafiya muna cin abinci A kan hanya sannan muna shan ruwa a tsaye kuma babu wanda yake wani inkari kaga ya manzo Allah nuna musu halal ne ba matsala kenan kana tafiya kana cin abinci to in kana tafiya kana cin abinci to ballanta na kuma kana ne kana tsaye to amma me yasa mutum zai zama yana tafiya yana cin abinci bai zama matsala ba amma yana tafiya yana sha kuma zai zama matsala saboda idan ya ce mun kasance muna tafiya muna cin abinci ko muna shan ruwa a tsaye in da za ka buɗe ruwa ba a ce kana tafiya kana sha kana tafiya to zai iya kwaranka za ka iya samun matsala amma abinci kake ce kana tafiya ba za ka samu wannan wannan matsala ɗin ba amma duk ya halatta kana tafiya kana ci kana tafiya kana sha ko kana tsaye kana ci ko kana tsaye kana sha ko kuma ka zauna amma wani ya fi shi ne ka zauna to amma muna tafiya kana tafiya kana cin abinci shi kuma yana komawa al'ada a al'adan wasu zai taba mutuncin sun kai mai mutunci al'adan wasu kuma ba matsala ba ne yanzu mu a al'adan mu nan yaro ina tafiya na cin abinci kaga ba matsala ba ne amma da kai da ka da komai kana tafiya kana shan mangoro ko kana shan rake Allah ya za a ganka can malam wani yana shan rake ko alaji wani yana tafiya yana shan rike a hanya ko yana shan mangoro a hanya kaga zai taba maka mutuncin ka zauna in ka gama sai ka kama hanya ka amma a wasu kasashen wallahi ba ka bane larabawa a kasashen larabawa mutum yana tafiya yana cin abinci amma bai zai masa damuwa ba ke sa a madina ko su ɗalibai da suke karatu a jami'ar madina sai muka suna tafiya suna cin abinci muna mamakin su kace su aka su wannan ba matsala bane a san su ba maza duk da in ɗan saudiya ne yana da wuya kaga yayi amma ƴan wasu ƙasashen kuma sai kaga sai kaga suna yi kaga ƴan saudiyan su ma suna ɗan ɗari ɗari wannan abu amma akwai ƙasashen da ba haka ba idan je jordan sai na gani sai na ga matar aure tana tafiya tana cin abinci a hannu. da ta da kuma budurwa budurwa tana tafiya tana cin abinci a na haka mace da budurwa tana tafiya 'yatta, suna tafiya suna cin sandwich suna cin sandwich biredi da nama ana yaga ana ci ana shan ana shan giya ana tafiya kuma a kasuwa ko a hanya su ba matsala ba ne kwata-kwata wani za ce ni na gama su hijabi ne mara hijabi ne gida za ka ce ko wata fitararriya ne to mai hijabi amma mun yanzu mace mai hijabi ta ga tana tafiya tana cin abu a hanya ta ga ai kila neman auren ta ma kake za ka iya fasa amma al'ada ne ta kawo ba wai shari'a ne ta haramta ba amma idan al'ada ta nuna wannan abu mara kyau ne ko da halal ne ka bashi kamar yadda ba shi ce ana barin halal don kunya yake duk abin da zai taɓa maka mutuncin ka a karka yi da idan shari'a ne ta ce dole kai wannan kuma bai taɓa maka ba mutuncin ka amma al'ada in ta muna na abu Ko karka yi da kai kuma ka je ka shige shi ka ce ai ba haramun ne ba aya ba hadisi a'a al'ada din ta nuna mutuncinka zai ta fito aya da hadisi suna cewa karka zunta mutuncinka tare mutunci yana da tsada yana da tsada kwarai da gaske to saboda haka mutum sai ya sai ya kame hadisi na gaba an Aisha radiyallahu anha annaha sa'alaha ibn ukhtiha Urwa ibn Zubair an qawli Allah azza wa jalla inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajja al bayt aw itamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima قال فوالله ما على أحد جناه ألا يطوف بالصفا والمروة قال عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كان لا جناها عليه ألا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يحلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة وأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما وانا حديث ما بخاري توشي وانا باب يجي باب وجوب الصفا والمروة باب لكي بان واجبين فكيوة تكاني صفا والمروة wato kai sa yi in ka je aikin haji ko umra an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya da ita annaha sa'alha ibn uktiha ita aishan dan yar ya tambayeta, ta shine urwatu bin zubair urwatu dan zubair bin awam kenan waye yar ita ce asma'u binti abi shi urwa dan asma'u ne asma'u kuma mijinta shine zubair bin awam sai daga cikin wanda bishir da to shi urwa ɗan yar uwarta ita Aisha ba ta da ɗa mana mata alkunya da ummu Abdullah shi urwa sai tambayi khalarsa ya sa Aisha radiyallahu anha an qaulillahi azza wa jalla dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya inna safa wal marwata haƙiƙa dutsen safa wal marwata da dutsen marwa in sha'a'irillah suna daga cikin alamun addinin Allah wato duwatsu ne masu daraja wanda ake ibada a kansu shine kewaya su da ake da tsayawa da ake a kansu a aikin haji da umra faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin kaba wato ya je aikin haji kenan ko kuma faman hajjal baita duk wanda ya nufi ɗakin kaba ya je aikin haji kenan a wuya mara ko kuma ya ziyarci ɗakin kaba ne ya je umra wala junaha alaihi babu laifi a gare shi an ya tsawafa ma ya kewaya tsakanin safa da marwa babu laifi din yayi haka yanzu zahirin wannan suna ce babu laifi in ka kewaya kaga ba kaman ba nuna wajibi ne kenan kaman ba nuna wajibi ba laifi in ka kewaya kaga ba laifi ka je kaga in baka je ma ba matsala kenan ba laifi to shi sai ya cewa to ai wannan ayan ba ta nuna ko tana nuna ba wajibi ka kai ta ayi tsakanin safa da marwa in yi aikin hajji ko umar. sai ce kada sai ce fa wallahi na rantse da Allah yake gawa uh, Aisha shi ya urot bin zubair ma ala ahdin junahun babu wani laifi akan wani Allah ya tsofa bi safa da marwa dan bai yi dawafi tsakanin safa da marwa dan bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba ya wani laifi saboda wannan aya tana nuna ba matsala bane zuwa abin da aka ce in kai shi ba damuwa in ka bar shi ma zai zama ba damuwa ba damuwa shi a fahimtar da haka ne ƙalar aisha tu rabbi allahu anha aisha allah ya dade ita sai tace bi ita ma kulta ya ibna ukhti kin da abun da ka faɗa ya kai ɗan ƴar uwata wannan magana ta ka tayi mu ne ka ce wa in ba ke wai safa da marwa ba ba dai abin da ke wajibi a shari'a kai kana cewa ko ba yi ba matsala sai ce ce da abin da ka faɗa inna hadhihi haqiqa wannan ayan law kanat kama awwaltaha alai da ta kasance kamar yadda ka fassara ta cewa tana nuna ba laifi ma in ba kai kai ba kenan wanda yake umra ko haji in yayi dawafi kawai shikenan ba sai ya kafa da marwa ba da haka fassaran da yake kanat da sai ta zama la junaha alaihi Allah ya tadawwafa bihi da sai ce inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw tamara fala junaha alaihi Allah ya tadawwafa bihi za ta a ƙara lahu za ta ce babu laifi in ma da kewaya su ba ko kaga wannan ba wani tarihi zai ɗauka face zo na ba wajibi ne kewaya kewayawa tsakanin safa da da marwa ba saboda an ƙara la Allah ya bihi ma. kuma wancan an ya bihi ma, ya tsawafa na akwai wannan da aka shiga cikin tsawo shi ma sa an ya taƙawafa ma ne. Ita ce za ta ce babu laifi da wanda ya aikin haji ko umra in bai kewaya tsakanin safa da marwa amma ne to akai babu laifi in yi kewaya baya nuna wajibi ko kuma ba wajibi ba amma wannan yana nuna ba wajibi ba ne, kai kuma kai ba dole bane to sai ya ga ta gaya masa sawabin saukan ayan kaga idza urifa sabab badal al ajab in aka gane sawabin saukan aya za ka gane menene yasa aka faɗi haka walakin na haice sai dai ita wato safa da marwan kenan ko kuma sai dai ita ayan unzilat fil ansar an saukar da ita ne dangane da sha'anin ansarawa sune sahabban madina kanu qabla an yuslimu sun kasance kafin su musulunta yuhilluna limanata suna daga murya fi talbiya limanata ga gunkin manata a tsafiya da wuce gona da ini wato tsafutu kenan shi abin da ake bauta ba Allah wato sun kasance suna yi wa manata aikin haji kenan ba Allah suke yi wa aikin haji ba suna yi wa gumaka aikin haji suna ake haji ana yin tun zamanin jahiliya allati kanu ya'budunaha manatan da suka kasance suna bauta mata inda mushallal a wajen mushallal sunan wuri ne kusa da jufa inda mutane shan suke daukan harami kama manata tana daga cikin manya-manyan gumaka na larabawa da da uzza da lata da manata afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra to kaga manata suna yin harama wa manata suna yin ainihin aikin hajji wa manata wadda take mushallal fakana man ahalla sai zama duk wanda ya harama da aikin haji zai wa gunkin manata aikin haji ya taharraju yana jin kunci an ya tsufa an ya tsufa bi safa wal marwa ya zai kewaye tsakanin safa da marwa wai don girmama mai manata ne kawai tunda manata za su yi aikin za su yi dawafi ko amma ba za su yi safa da marwa ba saboda mai saboda suna girmama wato manata falamma aslamu yayin da suka musulunta sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye manzo kuma an zalika dangane da wannan qalu sai suka ce ya rasulullah ya kai manzo Allah ta sama inna kunna nataharraju an natufa baina safa wal marwa mu mun kasance muna jin dari dari mu yi dawafi tsakanin safa da marwa فأنزل الله تعالى جل تعالى فقد إن الصفا والمروة من شعائر الله faman hajjal bai ta baita mara itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima ba. da marwa alamun addinin Allah ne idan kai aikin hajji ko umra ba laifi ka kewa tsakanin safa da marwa za ka ce wannan kuncin da kuke ji in kuka kewa babu shi yanzu to zahirin wannan hadisin yana nuna a lokacin in sun yi niyan aikin hajji wa manata don su zo sun yi ba za su yi safa da marwa ba. to da aka zo aka shir'anta aikin haji shi kuma aikin hajin da aka shir'anta akwai akwai safa da marwa a cikinsa to sai suke ganin to da da suke yin aikin haji don manata suna girmama manata ma bara ma su yi safa da marwa ba su suna aikin haji don Allah kuma su zo su yi safa da marwa sun girmama manata ma ba su yi dawa fi tsakanin safa da marwa ba yanzu kuma suna yin aikin haji don Allah ba don gunki ba sai Allah ne kamata su girmama shi sama da manata bai kamata su yi safa da marwa ba sai suke jin haka ko za ka sai Allah ya ce ba laifi da ku amma a wata riwayan idan sun zo yin safa abin nan yin aikin hajji suna kewaye safa da marwa ne saboda manata suna hadawa da safa da marwa saboda gurkin manata ne inda suke a jahiliya to da aka ta aikin haji sai suka ga to ga manata ana yi don manata ko mu zo mu yi don Allah a wuri guda muna yi wa manata muna yi wa Allah yanzu mu zo muna yi wa Allah gai kamar da muke a zamanin jahiliya da suke jin dari tsarin su zo su yi sa'i tsakanin safa da marwa saboda da su yi wa gumaka aiki a wannan wajen akwai gumakan a wannan wuri sai Allah ta ce babu laifi don kun yi ai na da na jahiliya ne yanzu kuma don Allah za ku yi na musulunci to sai aka cire musu wannan shakkar da dari dari idan ayan ba ta ɗauke wajibcin ba tana nuna ba dole ne a yi zama fi tsakanin safa da marwa ba dole ne a yi yi ba a ba haka ba ne tana ɗauke maka jin kuncin kai tun da a zamanin jahiliya ana yi kai kawai Allah ya riga ta maka sannan kuma akwai hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah kataba alaikum sa'ayan fas'au Allah ya wajabta muku yin sa'ayi ku yi sa'ayi ya waje samu ku yi sa'i tsakanin safa da marwa ku yi to in wancan ayan baka fahimce ta ba shi da ta abin a fassaranta da kai ya nuna kamar ba dole bane to ga hadisi yana ce maka dole ne Allah ya wajabta yi sa'i tsakanin safa da marwa kenan kaga dole in ka kai idan fassaran wancan ayan kar ka ji abin da ake a zamanin jahiliya a ce wai kai ya za ka yi ana yi a jahiliya yanzu a zo a yi ba musulunci sai a ce wannan an cire wa wani idan kana jin wannan tari tari to yanzu an cire wannan an riga an wajabta wannan sa'ayi na tsakanin safa da marwa to shi yasa tun a lokacin ake sannan wannan ayan tana nuna cewa bar a yin sa'ayi na nafila shi safa da marwa iya na umra da aikin haji kawai ka gama in ka shigo da umra kai safa da marwa shi ke na ya ifa ba za ka sake wani na nafila ba aka yin kai aikin haji ka zo kai safa da marwa na aikin haji shi kenan ka gama ba za ka zo kai na nafila ba saboda Allah ta ala ce faman hajjal baita awi mara fala junaha alayhi ya dauka bima wanda ya aikin haji ko umra ya je kai tsakanin safa da marwa to kaga sai ne aikin haji da umra ke sai mai aikin haji da umra amma kaga dangane da abin da ya shafi kaba kuma Allah ta yi cewa wata hirba ya ne ta'ifina wal qa'imina wa su du ka tsarkake dakin kaba daga gumaka sai annabi Ibrahim ta ubangiji ta'ala saboda masu yin dawafi da masu yin sallah to kaga dawafin ba bambance na aikin haji ko na ko na mewa ko na ko ko na umra ko na nafila ba a kawai kowane irin dawafi an zahira bai ce ne ta'ifina wal aqifina to da haka kawai ai ɗawafi kawai shi yasa kuskure ne mutum ya je dawafi na nafila kuma ya je safa da marwa kuma na nafila babu wannan to da haka dawafi ana yin na nafila amma safa da marwa sai dai na farilla na umra ko na aikin haji amma kana ganin wasu suna yi zaka ga wasu sun yi inda zaka gane shi ne, idan ba ranan a lokacin ba ranan sallah bane ko kwanakin sallah ba wannan dama ana yin safa da marwa a kayan gida kamar a ce kafin a fita aikin haji ko a kwanakin aikin haji aikin umra sai kaga mutum da kayan gidansa yana tafiya tsakanin safa da marwa to kasan jahili ne shi ya dauka ana yin na nafila kamar yadda ake yin na dawafi ko kuma kamar yadda ya na umransa in kai dawafi sai ka je ka kewaya tsakanin safa da marwa kafin umran kai shiga to sai ya dauka na nafilan ma in kai nafilan dole sai ka je yi safa da marwa to da kai kaga wasu da kayan gidansu suna zuwa suna safa da marwa kira shi ake hawa malam ba a yi safa da marwa a rafi to ya dawafi ne ake na nafila inda ka riga ka gama na umranka ba sai ka sake ba in aikin haji ne yi ba sai ka ba sai ka sake ba na fata muna fahimta قالت عائشة رضي الله عنها سنن wannan ayan inna safa wal marwa min sha'airillah ana karanta ta a lokacin da za a fara sa'ayi. don manzan sama ya karanta ta da ya yi tsawafi zai sa yi sai tinkari safa sai ya ce abda'u ma bada Allahu bi zan fara da abin da Allah ya fara da shi kuma Qur'ani Allah cewa inna safa sannan ce wal marwa safa ya fara da shi sannan sai ce idda'u ma bada Allahu bi ku fara da abin da Allah ya fara da shi to da ya kama tafiya ya hango safa sai ya kama karanta wannan ayan inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi to kaga ya ya ya sunna ne ka karanta wannan aya kuma dama safan ita tafi kusa da kai akan marwa marwa tana da dan nisa kuma zaka kana hango safa ka tsara karanta wato wannan aya قالت عائشة رضي الله عنها عائشة الله يقول إتتت وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطواف فذاتما يا يا سنة تقواتي بينهما أتقانين أتقانين da Marwa. mana ya sunanta cewa in ka je aikin haji ka kewa tsakanin safa da marwa wannan sunanta wannan na wajibi ne ba wai na mustahabi ba yasa ita ce fa ne sani ahadin da zai halatta ga ɗaya ba an yi turka tsawafa bai na kuma ya bar kewayawa tsakanin safa da marwa idan muka ce kewayawa ba muna nufin ka sa dutsen safa ɗin ka dinga kewaya shi da ake kewaya kaba ba a tafiya a tsakanin su shine kewayawa tsakanin su daga safa ka je marwa daga marwa ka dawo safa to kan ka dan kewaye tsakanin su kenan inda in ka tafi ta nan za ka dawo za ka dawo ta nan amma ba dutsen ne ake kiya dutsen ka in ka zo wurin sa kawai kenan ka gama daga fara da farkon dutsen safa yana zuwa farkon dutsen marwa ka gama amma an so ka hau dutsen marwa kuma an so ka hau dutsen safa sai dai ba zuwa tsune irin na arfa ko abun nan ba riga an sassake su sun zama ba su da ba su da tudu amma dai za ka ga su kuma za ka ga alamunsu da sau da aka ba wake wani irin na ɗakin kawo shi yasa safa da marwa shi in ka je sai ka ce kaje in ka dawo biyu ba wai ka je ka dawo ka ce kaje ba kamar yadda ibn hazan a zahiri yake fahimta ba haka ba عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله كان رسول الله إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بدل المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة هنا حديثكما يا ذو أبابي ما جاء في السعي بين الصفا والمروة من ذي ذو دنغني للسعي فكان الصفا والمروة عن ابن عمر رضي الله عنهما لك عبد الله بن عمر الله يددس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمع كفن إذا طاف الطواف الأول إذن يي طوافين سنفرقو نشغا مكة كنا ko dai ya zama tawaful qudumi idan ifadi kake aikin haji ne ko kuma ya zama tawaful umra idan tamattu'i kake ko kuma dama umran ka zo ko na farko in zai yi shi habba yakan yi sassaka wato yakan yi gudu gudu salatan uku wa masha arba'an sannan ya tafiya kuma sau hudu wato kewayen ɗakin kaba na farko yana gudu gudu mun karanta wannan a baya Sai ba gudu ba kai ba tafiya hankali ba shine sassaka goma sha arba'in sannan kuma yana tafiya a hankali kuma guda hudu wannan ita ce sunna idan jama'a ba su yawa ba sannan ya ce wa kana yas'a ya kasance yana gudu gudu batan almasili a kurin masil fa bai baina safa wal marwa idan yana kewayawa tsakanin safa da marwa wato idan kuma yana sa yi tsakanin safa da marwa a wani dan kori ana ce masa batsanul masi to yana gudu gudu a wannan wajen wannan wuri a yanzu ba za ka ga korin ba amma an sa alama kendur kore tun daga farkon wajen har ƙarshe da kafin a rusa wannan wurin abin nan a sake gina shi wani koren kendur ne a farko za ka ta tafi ka samu koren kendur a ƙarshe daga gaba da aka rusa aka faɗa da wurin sai aka jera koren kendur ɗin tun daga farko har ƙarshe inda za ka gudu gudu ɗin kuma da esin da yake wurin ta ne in ka zo wajen za ka wani irin sanyi wanda ya fi na kafin ka zo wannan wajen kana wuce wajen kuma za ka ji sanyin ya rabu amma yanzu sai naga kamar an jire ta sanyi duk sai ne ba bambanci duk a an karar da kai cewa ka zo wurin wannan wannan gudu gudu din to da ka ga anan shi ma sunna ne kamar yadda ke wayo uku na farko na tsawafi za ka gudu gudu to haka nan kuma in ka zo baɗanul masir shine kana barin arfa abin nan safa kai ba za ka yi nisa sosai ba za ka iso wannan wajen kuma bayi da yawa za ka wuce shi sai ka kama tafiya kafin ka je marwa to da ka yafi kusa da safa akan marwa kuma in ka je ma za ka ga wanda suka san wuri za ka ga suna wannan gudu gudu din za su an karar da za su an karar da kai idan in cincirin jama'a ya yawa ba inda aka yi a dole a tafi a tafi a hankali to wannan baɗanul masil yana daga cikin wurin da manzala ta sama ya yi gudu-gudu kaga ya yi a kewayo uku na farko na dawafi amma dawafin farko banda dawafin nafila banda dawafin ka wanda za ka yi ranar sallah sannan ya yi a nan baɗanul wasili sannan kuma ya yi a baɗanul muhassir baɗanul muhassir kuma da ya zo daga arfa zai tafi mina bayan ya bar musdalifa kenan da ya zo wannan wurin sai ya sa taguwarsa ta dinga gudu gudu baɗanul muhassir kuma shine tsakanin mina da musdalifa inda aka sa signboard aka ce nan ne ƙarshen mina to a gaba in kaman za ka tafi muzdalifa za ka ga kuma an sa wani signboard nan ne farkon muzdalifa to wannan hanyar wannan wuri shi ake cewa maganin muhassir wanda nan ma maza kuma ya yi gudu gudu a wannan wato ainihin nan a wannan wajen ko yanzu ka je za ka ga akwai tazara tsakanin ƙarshen mina da kuma farkon muzdalifa in daga muzdalifa kuma ka zo akwai ɗan wani ɗan tazara ko kuma wani ɗan gab tsakanin ƙarshen muzdalifa da kuma inda zaka fara farkon mina za da signboard ɗin sun bar wani wuri wanda a yanzu hanya ne wata babbar hanya ne wanda ake ratsawa a wannan tsakani wannan wuri shine fadanul muhassis shi ma manzo sama yayi gudu gudu a wannan wato a wannan wuri din duk ne yana nuna sunna ne amma mun sha faɗa wannan gudu gudu maza aka sunanta ba ba mata ba maza ne su aka sunanta wa mata ba sunnanta musu wannan gudu-gudun ba amma kana tare da mata kai su kadika da gudu shi kenan amma su ne ba sunna ba hadisi na gaba an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma qala ahalla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa wa ashabuhu bil hajj wa laysa ma ah, wa laysa ma ahad minhum hajjun ghayra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa talhata wa kadima Aliyun min Yamani wa ma'ahu hadayun فقال أحللت بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الحدي فيقول ننطلق إلى منى وذكر عهدنا يقطر منيا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن مئي الحديا لأحللت وانا حديث بيوتي نبي ya lokaci yayi to bari mu tsaya a nan to insha Allah sai mu fara da shi sati mai zuwa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh